This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne daga nan murya Amurka a birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. A jamhuriyar Nijar za a iya jima ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. a kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a sauran masu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau sunana bello galadanci ina tare da mahmud lalu har yanzu kuma muna fata kun wani lafiya yau asabar 23 ga watan mayu bayan labaran duniya ibrahim kalmasi garba zai kawo shirin mu tattauna amma yanzu dai bari fara cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum. Wani artabu da aka yi tsakanin dakarun Somaliya da 'yan kungiyar al ya yi sanadiyar mutuwar mutane 45 a yau Asabar. Hukumomin kasar sun ce an yi wa mutane da dama rauni bayan da mayakan al suka kai wani hari kan dakarun kasar a gundumar Audigle da ke ƙauyen Mubarak a yankin Shabele na Mogadishu babban birnin kasar. kwamishinan yankin muhammad awais abukar ya gaya wa da amurka cewa an kashe dakarun kasar goma sha tara kana an kashe 'yan kungiyar ta alshabab su 26 a arangamar fadan ya barke ne mako guda bayan da alshabab din ta karbe ikon yankin na dan wani lokaci a ɗaya bangaren kuma wasu 'yan bindiga sun harbe wani dan majalisa mai suna yusuf derir da direbansa bayan da suka fito daga ginin majalisar dokokin kasar da ke mogadishu a yau asabar dakarun kasar iraki da mayakan sa kai sun doshi birnin ramadi domin yin artabu da mayakan is da suka karbe birnin a farkon makon nan yanzu haka makomar yankin anbar da ke kusa da iyakar kasashen siriya da jordan da saudiya na cikin tsaka mai wuya tun bayan da mayakan suka tunkari yankin a tsakiyar ranar yau rundunar sojin amurka ta ce dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da take jagoranta sun kai har-har 22 a iraki a daren jiya inda suka fi mai da hankali kan garin ramadi wato matattarar is a yankin mosul sannan an kai wasu hare-haren sama guda biyar a siriya inda wani bam ya tarwatsa wani makami da ke harbo jirgin sama a palmira inda 'yan kungiyar is suka kame a wannan makon a jiya juma'a kungiyar ta is ta dauki alakin kai wasu hare-hare a yankunan kasashen larabawa waɗanda suka hari masallatan 'yan shi'a ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc hukumomi a ƙasar mexico sun ce akalla mutane 42 ne suka rasa rayukansu a wani faɗan bindiga da aka yi tsakanin wata ƙungiyar masu aikata manyan laifuka da jami'an tsaro a yammacin mexico wannan hari shine na baya-bayan nan da ya auku a wannan yanki da ke fama da ayyukan masu safarar miyagun kwayoyi jami'an tsaro sun ce kusan dukkan waɗanda aka kashe a artabun na jiya juma a jihar michoacan da ke kusa da kan iyakar jihar jalisco ana zargin suna da alaka da ƙungiyar masu safarar miggan kwayoyin. akalla ɗan sanda guda ya rasa ransa yayin da aka yi artabin daraktan hukumar samar da tsaro a mexico monte alejandro rubico ya ce an kwashe kusan saho'i uku ana wannan fafatawa hukumomi a ƙasar peru sun kafa dokar taɓaci a kudancin islay bayan da wata zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma kan wani shirin haƙar ma'adinai a yankin akalla mutum guda ya rasa ransa yayin da wasu hudu kuma suka ji raunuka a jiya juma'a a lokacin da zanga-zangar nuna adawa da shirin wanda wani kamfani mai suna southern copper ya gabatar tun daga watan maris masu zanga-zangar suka fara nuna kyamar wannan shiri na haƙar ma'adinai domin a ce wasu zai gurɓata musu ruwan sha tare da lalata amfanin gonakinsu majalisar dattawan amurka ta hana wani ƙudurin doka da majalisar wakilan ƙasar ta gabatar yin tasiri wanda zai kawo ƙarshen tattara ɗaukacin bayanan sirri da hukumar tsaron kasar ke tatsa daga tattaunawar da mutane ke yi ta wayar talho 'yan majalisu 57 ne suka ki amincewa da kudurin dokar yayin da 42 suka amince da kuri'ar da kada a yau asabar akalla kuri'u 60 ake bukata domin amincewa da dokar wacce kusan daukacin 'yan majalisar wakilan kasar suka amince da ita a makon da ya gabata ƙudurin dokar wanda aka fi sani da us freedom act da harshen ingilishi ya samu goyon bayan wato ya samu goyon bayan 'yan majalisar wakilai 338 idan a kwatanta da wakilai 88 da suka ki amincewa labaran duniyan kenan mahmud lalo ya karanto daga nan sashen hausa na murya amurka a washington yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga shimfiɗar shirin daga gogon naku 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban PDP Ahmad Mu'azu ya yi murabus shi ma shugaban amintattun jam'iyyar Anene ya bi sahu. Jigon jam'iyyar Adamu Maina ya ce bijirewa shugaba Jonathan na rashin kai karar Buhari kotu ne ya jawo matsawa Mu'azun ya yi murabus. Ahmadu ya ce ba zai yi haka ba ga abun da ka faɗa a duniya ba za ka sana ɗaki kuma ka ce an kai kara kotu akan abun da ka riga ka amince da shi ba. APC ta yi taron fidda manufar gwamnati da nana ta yaƙi da cin hanci da mutunta doka da oda. Shugaban hukumar ƙananan masana'antu Bature Masari ya ce sashin ya yi nasarar samarwa 'yan Najeriya miliyan 59 aiki. aikin yi kashi 84 na duk wani mai aiki a faɗin tarayyar najeriya yana aiki ne a ƙarƙashin wannan ƙanana da matsakaitar masana'antu manja almustapha ya yi watsi da zargin an cafke shi afirka ta kudu da zargin hannu a jirgin odar makamai sharri komin girmansa idan ka ɗauko ƙwayar gaskiya dalar sharri dole ta kauce haske da duhu dole ɗaya ya kauce ya bar ɗaya hukumar 'yan sanda ta nuna waɗanda ake tuhuma da tsafi daga jihar ido waɗanda ke kashe mutane da watan namun gawakinsu nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin Munasir Adamu ilhika ke jagorantar wata tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta kajirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen da magudin zaɓe. Yau Elhikaya zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga datuwa. Wato, datuwa da kusan za ka yi bayanai waɗanda mutane za su fi fahimta shine da sai a ce, ah, Misa kuke ganin 'yan jihohi kaɗan da PDP take da su a halin yanzu. Ah, eh, tunda tana da ƙarfi kuma kuna da gwamnatin tarayya ba za ku taru ku yi wani taro a samu ya zama akwai adawa wacce ta dace ba kusan akalla dai yanzu a majalisar wakilai da majalisar dattawa da yawan gwamnoni ma duk apc take da rinjaye to ai nasiru in ka duba su kansu eh, yanzu misali su kansu eh, gwamnonin da suka ci suke cewa sun cin instant su je su zauna su haɗa kansu su zama adawa kamar yadda mu muka zama adawa muka zo har muka kwarbi gwamnati amma in ka lura sun fara kame-kame za ka ji yanzu misali a gombe eh, gwamnan su dan kwan har ya nada kwamiti yana neman ya zai yi ya roƙi mu 'yan apc ya shigo wani abun kunya ne sun fara kame-kame wai sun nada yarima abdullahi shine ciyaman abi yaya kana tun ba a rantsar da kai ba a jam'iyya ka fara tunanin wai za ka bar jam'iyyar da kake za ka shiga wata ta adawa don baka yi nasara ba kaga ya nuna daman ba ra'ayi babu kishi kai aka sani har ma mutane sun fara magana yana tsoron abun da ya a baya kada a bincike shi kada a kama shi in ka shuka alkhairi ka zauna mana a jam'iyyar ka a adawa ka zauna ya zauna a pdp ya yi leading. ai suna da gwamnoni zai iya hatta karan shugaban ƙasa ba sai yana tunanin barbarar jam'iyyar mu da yake muna da gwamnatin tarayya da mu mun zauna ba mu da gwamnatin tarayya mun yadda mun yi adawa allah ya ba mu nasara don haka kuma za mu yi wa kowa adalci duk wanda yake wata jam'iyya za mu masa adalci domin in ka ce kowa mu bara mu yi kamar yadda pdp ta yi ba wai daga yau ka ci zaɓe ka ce ka shigo pdp abin da ya kashe demokaradiyya mu apc ba mu bukatan haka kowa ya zauna a jam'iyyarsa za mu masa adalci su yi adawa domin in babu adawa mu kanmu da ba mu yi adawa ba da ba mu kawo najeriya canjin da take buƙata ba don haka mu muna kira ga duk wanda suke ikirarin sun ci zaɓe a jam'iyyoyinsu su je su haɗu su haɗa adawa su zo su yi adawa da mu duk abun domin duk mulki in babu adawa kai mai mulkin baraka ci nasara ba su inda suka ga mun yi kuskure su fito su faɗa mu bara mu kama wani ba bara mu zagi wani ba bara mu yi abun da su suka yi a pdp daga kayi adawa ko kayi mai adake ka ko a kama ka ko a a'a mu demokradiyya muke so shugabanmu mai gaskiya ne wallahi in za ka fito ko a tv ko a rediyo ko gaba da gaba ka gaya wa shugabanmu bai yi kaza ba zai gyara mu ba mu yi kama karya ba mu gwamnatinmu za mu yi ta ne wanda talaka zai ji daɗi kuma duk wani mutum za a kare masa mutunci bara mu bari a ci mutuncin kowa ba kowa za a bashi haƙi bara mu yi mulki babu maganan bambancin addini mu duka da musulmi da kirista kowa ɗan najeriya ne sannan bara mu yi bambancin ƙabilanci ba kowane ƙabila ɗan najeriya ne mu za mu yi mulki ne na kowa da kowa na 'yan najeriya babu wannan gabar da aka kawo ko raymond in ka kula akwai abin da aka lura da shi da da yake kawo matsala a siyasar najeriya siyasar addini da kuma kabilanci a wannan zaɓe da kuka zaga shin waɗannan abubuwa kun lura sun yi tasiri ko mutane sun fara koyon darasi ne a farko dai ita zaben da ya gudana wanda kuma kusan yanzu dai an kawo ga rufe shi a ci gaba da harkar mulki wasu suna tunanin cewa an yi amfani da addini a wani wuri wasu suna tunanin cewa an yi amfani da kabilanci a wani wuri wasu na tunanin cewa an yi amfani da kudi a wani wuri wasu na tunanin cewa an yi amfani da jami'an tsaro a wani wuri ko kuma kayan gwamnati ko mota ko kudi ko wata gude haka wasu na tunanin cewa an yi amfani da addini duk hanyar da mutum ya dube shi nasara ni a wurina ya fito ta hanyar da ya fito a mutane da yawa sun ce sun yi amfani da misalin kuriyun jihar rivers mutane da yawa sun yi amfani da kuriyun jihar eh, kano misali cewa yaya za a yi a jihar kano a samu kuriya miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a dubu ɗari tara sai aka manta kano fata da registration sama da duk miliyan hudu yaya za a yi a samu kuriyan da aka samu a lagos sai aka manta cewa lagos tana da kuriya sama da miliyan hudu haka ma na rivers to wasu sun ce an ji zanna kawai aka rubuta to mu kuma matsayin mu na kungiyoyi da muka participate na wannan zabbukan mun san akwai abu da aka yi amfani da shi wanda mu bamu gani ba misali kudi lokacin da aka kira mutum zaure aka bashi kudi kai baka wurin ba ka sani ba amma ni na ga gwamnati mai ci ko na apc ne ko na pdp a jihohinsu za ka ga motan motan gwamnati ana amfani da shi an ba jami'an tsaro wannan kuma shi kuma shi ba magana addini ah to shi kam in ba eh, kungiyar siyasa in ta hada ku ba menene zai kawo maganan cewa wane ya je ya zabi addini dole ne kuma ka sani cewa inda mutane suke da yawa in su ya fito da yawa ba za ka ce su yi amfani da addini ba population ne za ka duba amma sai ka ce yanzu misali za ka tafi kasina ne wanda ba uh, misali krista ba su yawa wurin ba sai ka ce wai kuriyun krista za a samo shi a wancan wurin ta yaya misali haka kuma in ka zo eh, misali jiha kaman, kaman tawa ta taraba ka yi amfani misali ko wani local government ne zan ce a jihar taraba ko bali ko gembu wanda in ka duba mazaunan wurin sai ka duba ana na a garwaye amma bangare misali su fi yawa to yin wannan kuriyan ya fito haka sai ka ci amfani da addini wato kamar ka kama misali kamar jihar benue yawancin 'yan jihar benue misali kamar ran iya cewa ba za a yi mamaki ba in gwamna ya zama kirista ne saboda yawan mutanen ma zan ce mabiya addinin kirista ne Ya, to kaga kaga kenan ka tuna ka mu bisa ga zaben adamawa da jihar benue da plateau wanda kana ji kana gani ko da an gaya wani ne wai pdp ba za ta ji jihar plateau ba ba za ka yadda ba eh ma'ana wato dai duk yadda ake a wannan yankin ko an yi magudi ko ba a yi magudi ba ko an yi amfani da addini ko ba a yi ba kar a yi mamakin irin waɗanda za su zama ai shi ne nake faman gaya maka cewa musamman ma jihar adamawa da da da benue in an ce maka musamman ma plateau da binuwe an ce maka wannan jihohi guda biyu apc za su ci wannan jihohi ko ni kaina wallahi bin zata ba amma kaga ga yadda ya fito mutane sun bi kamar yadda junaidu na faɗa sun bi cancanta sun ga wanda ya dace da ya biya musu bukata suka bi shi ko shi ne ko ba ko eh, eh, me yake kira ko gunki aka aje masa shi su za su zaba don ita ce za ta biya musu bukata misali a rayuwar jama'a a jihar eh, plateau an bal mun samu labari cewa ma'aikata sun kai kusan watanni tara zuwa sha daya ba biya su albashi ba to don allah wayin nan mutane a cikinsu akwai masu tafiyan church akwai masu tafiyan masallaci akwai ma wanda they are free thinkers ba su ma damu da addinin ba shin me ake so su yi so ka gani haka ma kuma jihar benue ma'aikata suna nan an samu na samu labari malamai sun tafi ma yajin aiki kusan shekara daya suka gaji suka dawo su bai biya ba har zuwa yanzu so wannan kuma fa addini aka yi so mutane mu fita daga wannan en bin bin son zuciya muna tunanin cewa a koyaushe za mu fake da addini ko da kabilanci don mu biya bukata. To fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Fasto Musa Muhammad da ke garin Kaduna. wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da babban limamin masallacin waf road shi ma na garin kaduna sheikh sani isa wanda shi ma zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga faso musa za mu iya faɗin kalmomi masu daɗi wanda za su kawo tauyi ga ƙasa za mu iya faɗin kalmomi wanda za su kawo gurɓata wa ƙasa komi ya lalace domin shi shugaba shi al'umma suke dubi. To wannan canji muna iya samun sa musamman in mun ba da kanmu yau mun ba da kanmu wajen taimakon junanmu ganin cewa in mugunta ta samu dan uwanka ta same ka ka share daɗi tare da dan uwanka akan azaba da ya samu in kuma daɗi ne ya samu ka yi da farin ciki ba na alguz ba na gaskiya kana farin cikin akan ya samu amma in muna hayo muna nan yadda muke in kaza wani ta shiga gidan wani ba za ta hito ba to ya za a yi buhari ne zai zo ya ce ka hito da kaza daga gidan dan uwanka a'a mu ne za mu gyara da fatan kuma eh, wannan gargadi ya shiga a kunnen dukkan yan uwana wanda suke ji duk wanda yake ji da halshi na har wanda bai ji da halin can da nake magana da shi in dan uwan ji ya gaya mashi ya shaida mashi ga wani abu da ya ji a kafafu yada labarai wanda ya kamata mu yi amfani da shi na farko mu sa gaskiya ta zama ɗamara a cikin rayuwar rayuwarmu kafin buhari sannan mu sa adalci kafin buhari mu sa mu zama masu aminci kafin buhari sannan mu sa mu zama mutane masu tausayi masu nuna cikakkiyar ƙauna to ina jin in buhari ya samu munyan hakan ga shi na shi kwakwari ma ne kawai don gyara sai mun gama gyara bayan wannan zai so in kira da shugabanni yan uwa wa'anda suka tafa fitaka a hito a yi zaɓe a hito a yi zaɓe a hito kuma mutanen najeriya sun ansa kira sun zo sun yi zaɓen nan yanzu sun ka ido sun suna zura maku suna zura maku yanzu ana ganin cewa abin da ake nema kwalliya ta biya kudin sabulu kwalliya ta biya kudin sabulu to in har haka muke nema dole ne mu fuskanci yan uwan mu shugabanni ba wani mutum da ubangiji ya shi bai da amfani ba wani mutum da ubangiji ya shi bai da basira bai da komai a rayuwarsa na ba da gaskiya dukkan shugabannin da aka zaɓa da apc da pdp ubangiji yana da ikon sauya mugu ya mai da shi nagari so ko da halayen shi da zuciyar shi shi mugu ne ubangiji yana da ikon sauya shi yana da ikon sauya shi amma abin da muke kokarin mu faɗa game da shugabanni wato zuciyarka ita ce umar ka ba abin da ka sani matakin da ya kawo ka hakana neman mulki kowane zaɓaɗɗen shugaba da muke da shi a najeriya tun daga babban har zuwa ga karamin ba wanda bai san gurin shi ba dalilin da ya sa ya shiga wannan fanni na neman takara a ya tsaya ya zama shugaba ko na wani irin fanni ne kowanne akwai abin da ya aje shi to wannan abin da ya aje ka in mugu ne ka tashi daga mugu ka sa nagarta yanzu yan uwa suna sa ido suna suna kallo suna lura da ku su ga yanda kuke yi yadda kuke yi a daɗin in ka an so daga habuja aka raba aka ba ku sai ku yi gidajen ku ko ku cede ko ku koma ku sai gidaje eh, filaye a habuja ku ta gini waye ya gaya maka ginin da kake ginawa ma kai za ka zauna wannan isruwan shugaban ya yi tabbatar ya zama mai adalci mai koyi kamar da mr mandela ina ce ma buhari wannan na sani da taimakon ubangiji zai yi koyi ba ma koyi ba zai zarce fiye da mandela yadda ya yi shi ma Sheikh Sani Isa ya ci gaba ne da cewa abu abun a hankali amma fa ban da jinkiri. Su kansu su Buhari su san cewa akwai aiki gaban su jajirce. To amma mu ma 'yan Najeriya mu haɗa da haƙuri da juriya da addu'a kada mu tsammaci dare guda za a samu biyan bukatar da ake so ba haka ake ba duk inda aka samu wahala aka shekaru cikin ta to ka zo ka ce dare daya kana son ka ga an maganin ta zai wahala bakin mu saba faɗin alheri wannan karantarwa ce ta addinin musulunci kuma na ji ma fastoci suna cewa su ma addinin su an ce a rika faɗin alheri to idan muka saba da faɗin alheri muna cewa to Allah ka taimake su Allah ka sa su iya Allah ka Allah ka sa su su dore to in muka yi fata amma muka ce ba su iya su ma kaza kaza su ma za su lalace to bakin mu dinnan idan muka yi rashin sa'a mala'iku suka amsa suka ce amin sai kaga kuma mun bata gwamnatin da kanmu mahiyawa 'yan Najeriya suke bata abubuwa da bakin su wanda da sun jure sun tsaya sun yi abin da ya dace da da baki ma da fatan alheri da wasu abubuwa sun gyaru kuma lallai 'yan Najeriya su sani cewa idan ba mu bi doka da tsari ba to ba za mu iya samun biyan bukatar da muke nema ba ba za ka sanya lambar apc jikin motar ka ba a ka sanya apc gaba da baya ko ka ce yaro bayan apc ko buhari ko kaza sai ka zo ka tadda rafike wato wuta da ke tsaye da mutane an zo wurin hanya a tsaya kai sai ka zo don kana takama ka sa um, lambar apc sai kai ka wuce ko kuma ka da dan sanda kai mai rashin kunya ko ka da al'umma ka kawo tashi hankali to kariya kake kai ba dan APC bane kuma kai ba dan Najeriya na gari bane da ke neman zaman lafiya duk dan APC na gari za a ga ya bi doka da oda ya fi kowa ladabi da bin doka ni da yake ko da yake ba zan ce tunda mu malamai limamai ko kowace jam'iyya duka ta mace amma BIO sun kama ni sai aka ga wai liman ne kuma za a kyale ni ce a'a a ba kyalewa a je a bincika a ga me laifi na saboda wannan gwamnati sabuwa da ke zuwa gwamnati ce ta cewa sai an yi komi daidai kuma an yi duk furosa to mu ya kamata mu taimake ta mu limamai da fastoci mu taimake ta wajen aiki na gari aka je biya yau aka bincika aka ga takarda ta aka gane cewa yaron da ya kama ni ne bai gane yadda abun yake ba shi ma yana dan koyon karatu ne to saboda aka sallame ni na wuce ne ce to haka ake yi ko fasto ko liman ba wani mai taka doka saboda dan kana da lambar APC ko PDP ko abga ko kaza ba za ka zo ka taka doka ba kawai mu kyale ka ashe kuma gyaran da muke nema da canjin kuma zai samu ba kenan to haka gaskiyar magana muna kira ga 'yan Najeriya mu kyautata zato mu yi addu'a mu haɗu alheri mu jure mu haƙura kada mu ce cikin dare ɗaya muke son mu ga canjin nan a sa ido a gani shekara ɗaya shekara biyu a ta mai addu'a da fatan alheri mu jure yanzu mun shiga wani yanayi da aka ta fata a ga yana samuwa a Najeriya akwai lokacin da aka zaɓi shugaban ƙasa musulmi mataimakin shi musulmi ba wanda ya damu ba kiristan da ya damu ba musulmin da ya damu to ya kamata najeriya ta fara tafiya zuwa ga wannan yanayi a ce mutumin kwarai ake nema a zaɓa addinin shi nashi ne tallashi shi tashi ci zuwan coci ma nashi ne amma kai abin da kake nema mutumin kwarai wanda ba zai saci dukiyar talakawa ba ba zai yi banna ba ba zai yi abin kunya ba amma zai yi abin da ya dace idan yana kirista wannan nashi ne idan yana musulunci nashi ne amma kai ka zaɓe shi a matsayin shi na mutum na gari wannan abu Buhari ya kai kwarin wannan tafiya yanzu ko ko barin ce ya sanya albarka ya kuma fara tsiga mana dan ba na cewa za mu iya komawa Najeriya wadda za ta rika zaben mutum ba tare da ta damu da addini shi ko kabila shi ba. Me yasa muka ce Buhari ya fara buga mana ɗan ba jibi jihar benue jihar benue mahi yawanta wato da turanci suna cewa overwhelming majority na mutanen jihar benue ba Hausa ba ne overwhelming majority na mutanen jihar benue ba musulmi ba ne wato kenan masu yawan gaske na mutanen benue jihar Benue ba musulmi bane ba Hausawa bane amma kuma jibi abin mamaki sai gashi kuma sun zabi janar Buhari kaga ashe sun zabi janar Buhari ba dan addinin shi ba dan yana musulmi ba ba kuma dan yana Bahaushe ba ba kuma dan yana dan a'a sun zaɓe shi dan suna ganin akwai wasu ɗabi'u da halaye da suke sha'awa wanda ko da mutum Kirista ne in bai da su ba ruwan su da shi ko da mutum musulmi ne in bai da su ba ruwan su da shi to Benue ta fara ta fara ba mu abin jigo na sanya hanya kyala filato ma kyala ta raba dauki mai kawai ta ishe ka misali ka ce to lalle ashe muna da hope muna da sa rai cewa najeriya za ta zawo ruwa ga yanayin ta irin na da can lokacin su sardauna da su sande a wani da su ainihin wato wato su eh, Chief nambi Azikwe da su Obafemi Olo da su Aminu Kano lokacin da aka yi tahiya tahiya ta kishin kasa da kishin ci gaban kasa da gina ta to wannan ya nuna wannan zaben da aka yi majalar Buhari ya farfado da wannan fata kuma muna ganin abin zai yi mun yi da gaske mun sa addu'a in ba mu jure ba kan mu fata ba amma Allah Allah ma ba zai bari mu fata ba insha Allah wannan shine kiran mu Allah saka da alheri voice of America Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Madala a gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Jama'a kafin mu karkare shirin yanzu misalin karfe biyar ne sura mintuna biyar a nan birnin Washington DC. Mahmud Lalo ya kawo mun takaitattun labaran duniya. To wani artabu da aka yi tsakanin dakarun Somalia da 'yan kungiyar Alshabab ya yi sanadiyar mutuwar mutane 45 a yau Asabar. Hukumomin kasar sun ce an yi wa mutane da dama rauni bayan da mayakan Alshabab suka kai wani hari akan dakarun kasar a gundumar Audigle da ke ƙauyen Mubarak a yankin Shabele na Mogadishu babban birnin kasar. Kwamishinan yankin Muhammad Awes Abukar ya ga murya Amurka cewa an kashe dakarun kasar su goma sha tara kana an kashe 'yan kungiyar ta Alshabab su 26 a rangamar. gamar. faɗan ya ɓarke ne mako guda bayan da alshabab ɗin ta karbe ikon yankin na ɗan wani lokaci a yau asabar dakarun ƙasar iraki da mayakan sa kai sun doshi birnin ramadi domin yin artabu da mayakan awa mayakan is da suka karbe birnin a farkon makon yanzu haka makomar yankin anbar da ke kusa da iyakar kasashen siriya da jordan da saudiya na cikin tsaka mai wuya tun bayan da mayakan suka tunkari yankin a tsakiyar ranar yau rundunar sojin amurka ta ce dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da take jagoranta sun kai hare-hare 22 a iraki a daren jiya inda suka fi mai da hankali kan garin ramadi wato matattarar is a yankin mosul sannan an kai wasu hare-haren sama da wato guda biyar a siriya inda wani bam ya tarwatsa wani makami da ke harbo jirgin sama a palmira inda yan kungiyar is suka kame a wannan makon hukumomi a ƙasar mexico sun ce akalla mutane 42 ne suka rasa rayukansu a wani faɗan bindiga da aka yi tsakanin wata ƙungiyar masu aikata manyan laifuka da jami'an tsaro a yammacin mexico wannan hari shine na baya-bayan nan da ya auku a wannan yanki da ke fama da ayyukan masu safarar miyagun kwayoyi jami'an tsaro sun ce kusan dukkan waɗanda a kashe a artabun na jiya juma a jihar michoacan da ke kusa da kan iyakar jihar jalisco ana zargin suna da alaka da kungiyar masu safarar miyagun kwayoyin akalla ɗan sanda guda ya rasa ransa yayin da aka yi artabin a ajiyan. daraktan hukumar samar da tsaro a mexico monte alejandro rabiko ya ce an kwashe kusan sawai uku ana wannan fafatawa hukumomi a ƙasar peru sun kafa dokar ta ɓaci a kudancin isla bayan da wata zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma kan wani shiri na haƙar ma'adinai a yankin aƙalla mutum guda ya rasa ransa yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya juma'a kenan a lokacin zanga zanga nuna adawa da shirin wanda wato wani kamfani mai suna southern cooper ya gabatar to madalla jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake kariya baki ɗayansa amma da sanya asuba da allah ya sa mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin shi mahmud lalo da ya kawo cikakkun labarun duniya da kuma yemi obajimi wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan ma ivan otkur ni bello habib galadanci Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.